sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon freedom muryar jama'a ke gabatar da indaranka yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar dangane da fargabar annobar covid-19 an killace gwamna da ɗan gidan tsohon mataimakin shugaban ƙasa gwamnatin kano ta sanya dokar hana taron biki musamman ma event center da kuma haramta nuna fina-finai a sinima da sauransu. rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta bayar da dokar takaita kama masu laifi in dai ba laifin kisan kai suka yi ba ko ta'addanci ko kuma fashi da makami su ko wasu kotunan ma sun fara shari'a cikin sirri domin kaucewa cunkoso da ka iya yada cutar corona haka kuma biyo bayan kunnen gashi da wata makaranta mai suna brilliant ta yi da umarnin rufewa gwamnatin kano ta ce a rufe makarantar daga nan har a busa kaho. a yau ne shugabannin kasuwannin kwari da sabon gari tare da kwamishinan kasuwanci na kano suka yi taron manema labarai inda suka tabbatar da aikin sola a sabon gari da karbar naira dubu guda guda daga 'yan kasuwar kwari shi kuma baiwa gwamna shawara kan kasuwanci ya ce yana nan akan bakansa cewar wannan salon bata sunan gwamna ne har ma ya yi wa wurin da aka yi taron diran mikiya za mu kawo muku sakonnin ra'ayoyinku bi da bi su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci Jama'a assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Nasir Salisu zango ne ke fatan kuna cikin koshin lafiya. Sannan mu da sake saduwa a cikin shirin inda ranka wanda masu magana sukan ce ka sha kallo. Barazanar annobar corona wacce aka sauya wa suna zuwa COVID-19 shine babban labari a duniya a yanzu. wannan annoba wacce ta faru daga kasar china yanzu haka ta zama ruwan dare gama duniya domin kowace ƙasa a duniya zancen taki yanzu haka a nan najeriya ma mutane 36 ne aka ce sun kamu ciki ma har da ɗan gidan tsohon mataimakin shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar sai kuma gwamnan jihar bauchi wanda a yanzu haka aka yi wa ɗaurin talala biyo bayan zargin ko shi ma ya kamu kasancewar sun yi musabaha da ɗan gidan atiku ire-iren waɗannan abubuwa ne ke sawa kowa ke shiga taitayinsa ko da yake akan samu wasu malamai da ke yi wa yunkurin daƙile cutar zagon ƙasa zuwa yanzu dai gwamnatin jihar kano ta bayar da sanarwar rana duk wani taro ko na addini ko na al'ada matuƙar zai kai na mutane ashirin haka kuma gwamnatin ta kano ta dakatar da wuraren taron biki irin su event center film house sinimomi da kulab-kulab da ma sauran wata matattara ta mutane da yake bayani yayin wani taron yi wa al'umma jawabi a nan kano gwamna dr abdullahi umar ganduje ya ce hakan ya zama wajibi duba da yadda cutar ke yin mamaya a duniya da kuma yadda ta fara yin ɗauki ɗaiɗai a najeriya domin ya ce zuwa wannan lokaci ma an samu rasuwar mutum guda a nan najeriya ta dalilin wannan cuta duk da cewar wasu na ganin baikin hanayin taro musamman ma da suke ganin kamar abin zai shafi masallatai to amma ga mutane irin su abubakar ibrahim gwamnati ikon allah ya ce babu komai domin ƙoƙarin tsira da lafiya ne har ma yake cewa idan aka lura ka abama an ɗan tsagaita to yadda gwamnati ikon allah ke wannan batu tuni rundunar 'yan sandan ƙasar nan ta bayar da oda ga dukkanin mataimakan babban su feto. da ke shiyoyin kasar nan daban-daban da kwamishinonin 'yan sandan jihohi da su tabbatar sun yi amfani da karfi wajen ɗabbaga dokokin da jihohi suka sanya a kan kare cutar corona alal misali idan gwamnatin kano ta ce ta hana cunkoson mutane sama da ashirin to aiji na kira ga 'yan sanda a jihar kano da su tabbatar ba a karya wannan doka ba wata sanarwa da ta fito daga ofishin babban sufetan 'yan sandan kasar nan muhammad adamu wata kuma muka samu ta hannun dc frank mba kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta shawarci 'yan sanda da su daina kama mutane akan ƙananan laifuka babban sifetan ya jaddada cewar manyan laifuka da suka zama wajibi kawai za a dinga kamawa ana kulle waɗanda suka aikata su amma duk wani laifi idan ba ta'addanci ba ko fashi da makami ko kisan kai da sauran manyan laifuka da ba za a iya bayar da belinsu ba to a guji kulle mutane a kansu. haka kuma babban sifetan na 'yan sanda ya shawarci mutane da su rage zuwa caji ofis ɗin 'yan sanda idan har ba dole ba daga kurkuku kuma da ake wa lakabi da gidajen gyaran hali inda ake samun mummunan cinkoso na ɗaurarru da masu jiran hukuncin alkali akwai barazana sosai dangane da wannan cuta musamman ma idan aka yi la'akari cewar galiban gidajen kurkuku suna ɗaukar mutane fiye da kimar da aka tanade su to amma mahukuntan gidan yarin sun ce babu wata matsala domin gidan yarin wata duniya ce ta daban da duniyar mu amma duk da haka sun ɗauki matakan kariya a cewar musu bawu lawan kofar nasarawa kakakin hukumar lura da gidajen yari ta jihar kano to allah ya maganta daga gidajen yarin kuma sai kotuna inda alkalin kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu mai shari'a hal halatul kuza'i mai tagwayen suna ya ɗauki matakan kariya ofishinsa a ziyarar da inda ranka ta kai kotun mun iske alkali ya sa mutane sun tarwatsa waje tare da bayar da tazara a tsakanin mutum da mutum idan aka kira shirar mutum sai ya shiga kotu ya tsaya a gaban alkalin shi ɗaya tilo yan kallo kuma na waje warwara halhalatul kuza'i mai tagwayen suna ya ce ya ɗauki wannan mataki ne domin daƙile yaɗuwar wannan muguwar cuta ta corona to har yanzu dai muna kan wannan batu na corona domin bayan sanarwar rufe makarantun allo da na boko sai gashi wata makarantar kuɗi mai suna brilliant ta buɗe tana ci gaba da karatu lamarin da ya sa hukumar lura da makarantu masu zaman kansu ta jihar kano ta ce sun rufe ta daga nan har a busa ƙaho sakamakon wannan babban laifi da suka aikata wakilinmu abubakar sabo ya ziyarci wannan makaranta ga ma rahotonsa daga bakin wakiliyarmu zinnira garba baban ladi to idan ka ƙi ji dama an ce ba ka ƙi gani ba masauraro za ku iya sauraron wannan shiri fa kai tsaye a koda yaushe kuke so daga ko'ina a faɗin duniya ta intanet a freedomradio.nig.com haka kuma za ku iya samun rahotanninmu ko ma ku tabka muhawara kan labaranmu da muka wallafa muku ba dare ba rana ta dandalin facebook twitter instagram da kuma dandalin youtube a freedom radio nigeria to madalla a yau ne ma'aikatar kasuwanci ta jihar kano ta kira taron manema labarai domin sabunta kasuwanci a zamanance sai dai kuma batun sola da 'yan kasuwar sabon gari ke kuka da shi da cewar an kundata musu da kuma batun jangali na naira dubu dubu da ake cewar lalle sai kowane mai shago ya biya kasuwar kantin kwari su ne suka mamaye wannan taro na sabunta kasuwanci taron dai ya samu halartar alhaji uba zubairu ya kasai uba dan kirki da kuma alhaji abba muhammad bello md na kantin kwari da kuma sauran kusoshin ma'aikatar kasuwanci ta jihar kano yayin zantawarsa da manema labarai kwamishinan kasuwanci na jihar kano mahmud muhammad santsi ya ce sun bullo da dabarun yi wa 'yan kasuwa rajista don inganta kasuwanci da rarrabawa 'yan kasuwa id card sai dai a wannan gabar 'yan kasuwa da dama na fatan ba za a sanya musu wani kuɗi na musamman ba wajen wannan id card haka kuma yayin taron kwamahina santsi ya ce zancen sola na sabon gari da sanin gwamnati don haka waccan magana da mashawarcin gwamna ya yi na cewar babu sanin gwamna zance ne kawai nasa haka ma batun waccan naira dubu dubu da ake karba daga masu shaguna a kasuwar kantin kwari wacce ita ma 'yan kasuwar ke kuka da ita nan ma muhammadu santsi ya ce halastacciya ce executive order ce ta gwamna to amma a baya mun gaya muku fa mai ba gwamna shawara kan harkar kasuwanci ya ce babu ruwan biri da gada domin ba da yawun gwamna ake karɓar ta ba kuma wani tuntuɓe daɗin gushi ana tsaka da wannan taro sai ga mashawarcin gwamnan alhaji mahmud sani dakin gini ya yi dramik ya a dakin taron bayan ya yi ta'awizi da basmala sai kuma ya nemi afuwa saboda ya shigo ba tare da an gayyace shi ba sai dai ya nana ta matsayinsa na cewar yana nan akan bakansa na cewa ɓata sunan gwamna ake yi da kuma batun sola don haka ya ce kokari ne kawai na tatsar mutane da musguna wa 'yan kasuwa kun ji ma jawabinsa cikin yanayi na faɗin faɗa to amma duk da haka shugaban kasuwar sabon gari uba zubairu ya kasai ya yi wa 'yan kasuwa na sabon gari albishir na cewar idan sun yi haƙuri za a ba su alakoran sola na tsawon mako biyu uba zubairin kenan shugaban kasuwar sabon gari to amma watakila mutane na cikin shubaha domin kwamishina ya ce dubu dubun kwari tana bisa ka'ida waje guda kuma ƙungiyar masu fafutukar tabbatar da adalci a kasuwar kantin kwarin sun kira da 'yan kasuwar su zauna lafiya sun kuma ce raɗe-raɗin yin zanga-zanga da wasu ɓata gari ke yi a kasuwar ba fa da yawunsu ba wata kutun gwila ce kawai ta wasu shugabanni da suke so su kawo rudu a kasuwar tunda sun ga bukatunsu na fuskantar tasgaro allah ya kyauta to yanzu kuwa lokaci ya yi da abdurrahman hamisu na madina zai shigo dauke da sakonnin ra'ayoyinku da kuka aiko mana to an gaishe ka na madina kafin mai sallama muna kiran rikai yayi sha'u da za a yi wa aiki akan naira dubu talatin da abdurrahman awwal da za a yi wa aiki akan naira dubu ɗari da ashirin da fatima awwal mai neman naira dubu hamsin da tara da sharu muhammad anas mai neman naira dubu hamsin da bilal abdurrahman mai neman naira dubu arba'in da shida ɗari biyar da abubakar adamu mai neman naira dubu goma sha tara da ɗari biyu da muhammad abdul mai neman naira dubu ashirin da biyar da amina safwan mai neman naira dubu talatin da biyar da asiya musa mai neman arba'in da muhammadu kabiru mai neman sha hudu da suwaiba ibrahim mai neman dubu ashirin da ɗaya sai kuma maryam shehu da mai neman naira dubu goma sha uku dukkaninsu idan sun ji sai su shigo a gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana su zo da cikakkun takardunsu su kuma nemi aminu abdu baka noma wani bawan allah ya shigo ya kuma share musu hawaye ubangiji ya masa sakayya da gidan aljanna abin da yake yi Allah ya sa ya ɗauki ninkin ba a gidan aljanna ya ƙaro arziki mara yankewa a gidansa za kuma mu kirawo cikon mutane ashirin mu na gobe insha Allah. A nan kuma cibiyar bincike da adana tarihi ta Sheikh Nasir Kabar karkashin jagorancin Malam Askiya Muhammad ta yi bikin karɓar maguzawa zuwa addinin musulunci a garin gidan Babe da ke karamar hukumar Kibiya. Inda wakilin mai Yunusa Muhammad tukuntawa ya rawaito mana cewa malam askiya ya gwangwaje su da sababbin tufafi sannan kuma malamin ya yi musu alkawarin samar musu da rijiyar burtsatse don rage musu raɗin wahalar ruwa da suke fama da ita daga bisani malam askiya ya jagoranci ɗimbin al'ummar musulmi zuwa buɗe famfuna masu amfani da hasken rana wato sola waɗanda ƙungiyar tallafi ta idep da ke ƙasar turkiya tare da haɗin gwiwar sheikh nasir kabar research center suka samar a babban masallacin juma'a na garin tarai da ke ƙaramar hukumar kibiya allah ya ba da lada haka kuma ya kamata jama'a mu koma ga al ya magance mana cutar corona wacce aka fi sani da covid-19 da ma dukkanin wata annoba mu yawaita wanke hannu da sabulu da shan ruwa mai tsafta kan kari kuma mu kiyaye da shawarwarin likitoci mu kiyaye allah sai ya kiyaye mu allah ya magance mu da cutar corona virus da dukkanin wata annoba wannan sako ne daga gidan Radio freedom muryar jama'a duka duka kuma da wannan ne zamu jalin zamun shirin a madadin dukkanin abokan aiki yusuf alabdullah min abdu baka noma zinira garba baban ladi da yakubu musa kanwa sai kuma bashir sharfaɗi wanda shine babban jami'i mai lura da harkar intanet sai abdurrahman hamisu na madina da ya sarrafa na'ura don sada da ku nasir salisu zango da na shirya na kuma gabatar da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu